Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Juma'a, sha tara ga watan Rabi'in Thani, ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da 28 ga watan januwari shekara ta 2015 wannan shine kasar na 33 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila maqtalil husayn radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya kwallafan usman bin muhammad alhamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mai da muka ji wannan littafi yana mai karantar da mu hadisan da ta auku tun daga sanda annabi ya rasu har zuwa shekara ta 61 bayan raso manzan Allah kun ga tsawon shekara 51 duk wani rikita-rikita da kake ganin yana faruwa a yau da duk wasu fitintunu da rigingimu da suke afkuwa a duniyar musulunci a yau to a wannan lokacin ya samu asali a lokacin da annabi ya rasu na abubakar ya hau karagan khalifanci duk abin da zai zame ma musulunci matsala sai da abubakar ya kwantar da shi sai ya zama kadai duk wanda yau yake wa musulunci cakulukundi to wani ne da yake haurowa daga bayan gida yake shigowa bayan rasuwan sayyidina abubakar umar yau halifanci waɗannan ne ya rika bin su ɗaya bayan ɗaya yana bi yana karya su akan gaba shekaran da annabi ya aika da wasiku ya aika ma sarki makaukis azimu misir bai musulunta ba ya aiko da tsaraba zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na bayi biyu annabi ya sadaka da ɗaya ta ce mariya sanadiyyanta aka saukar da sautar tahrim kuma ta haifi ibrahimul ma'azzam ɗaya kuma ya ba hassan bin sabit alfadarin da aka aiko annabi ya rika hawan wannan alfadarin kuma alfadarin ya rayu har zuwa khalifancin sarki mu'awiya manyan kaya annabi ya rika sa kayan shi yana tarban baƙi da su a zamanin khalifancin saidina umar sai da ya kama wannan kujerar mulki na makauke sai karya ta ya karya kisra mun jiran nan ya je ya karya gwamnatin rumawa shi yasa duk wani wanda ya daga kai ya tsiwa zamanin annabi to na ibban na abdu ba su bar shi ya kai labari ba to cikin waɗanda suka daga kai a bayan da saidina. abubakar ya biya tattake duk wani wanda yake son ya kawo tattaka cikin musulunci to umar shi ya bi da su daga cikin bi da su da ya yi shi ne abin da ya faru a lokacin yakin kadisiya wanda saboda kan gado irin na sahabbai da saiti da sanin ya kamata irin nasu ba su shiga abin da hauma hauma da hayaniya ba saboda su ɗin nan tarbiyyar manzan Allah ne ina son mu duka mu koya daga gare su kasantuwan muna cewa muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai shin tsakani da Allah matsayin kan ma'adalci abinda muke karanta waɗannan bayan Allah suke akai haka muke karka yaudar kanka domin in ba haka kake ba to kayi ƙarya kuma ka haɗa kanka da mutanen da su ba haka suke ba ka amana sannan ranar tashin alkiyama sai sun yi ƙaranka wajen Allah mu kuma mu gyara kanmu kawai a ce yanzu kai ne za a ɗauke ka tura ka je ka wakilce mu wajen wakilin sarkin arna rustum da irin yadda ya kawata wannan fada tashi da irin yadda dukiya take tsaba-tsaba a fili da irin abubuwan da ya rika na lasa zuma a baki cewa za mu muku kaza za mu ba ku kaza tsakaninka da Allah za ka yi tsayawa cikin talaucin da kake za ka yi tsayawa cikin halin babu da ya kewaye ka gaba da baya ka tsaya ma addinin Allah ko da ku wannan zai kai ga ka mutu baka bar ma 'ya'yanka komi ba tsakaninmu da Allah mu ji tsoron Allah makalli kanmu mu haka muke malamanmu da muke rayuwa da su waɗanda yaushe ne mala albaniyar su har bai cike shekara biyu ba duk waɗannan abin da waɗannan bayan Allah suka yayi yana kwaikwayin ya zama amma mu tsakaninmu da Allah wanda ba mai nesa da abin da shi ya yin ba shin tunaninmu lahira ne irin yadda tunanin shi yake lahira ko ko tunaninmu duniya ne mun wahala a biya mu ya kamata a ɗauki ɗawainiyanmu ya kamata mu samar da kaza mu bar kaza wannan shi ne abin da magabata na ƙwarai suka yi ka kaddara da daga cikin mutanen maɗinnan ne sa'ad ɗan abi waqas ya tura su wakilce shi wajen sarkin rustum tsakaninka da allah ba ka tsammanin cin amana ya biyo baya amma dai bari mu wuce fada mu je mu zauna mu ji sauran tattauna da suka yi a tsammani na kuna biye kuma kuna tune da irin dukkanin maganganun da wakilin sa'ad bin abi waqas yake shimfiɗa bayanai ga sarki ko kwamandan yakin waɗannan kafirin rustum ko bayan da ya gama faɗin maganan ƙalu sai waɗannan farisawa suka ce wama lahi to wai menene wannan alkawari na allah maɗaukin sarki kuku da ya muku hakuka yanko tafiya mai nisan gaske kuka taho nan ku sa kanku cikin hadari kala sai ce aljannatu ai sakon aljanna ne liman mata ala qitali man aba ga duk wanda ya jajirce akan yakan duk wanda ya hau kujerar naki yake musulunta in dai ka tsaya haka ba gudu ba ja da baya baka canza ba to makomanka aljanna ce domin inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna an gama ciniki kai ka sadaukar ka kashe a kashe wannan alkawari gaskiya ne da Allah madaukin sarki ya shelanta wannan alkawarin cikin attaura da injila da kuma alkur'ani kai jama'a waye kai Allah cika alkawari to kai ta bishara kai ta gaya ma juna cewa ku fa akwai alkawarin da aka yi tabbataccen alkawarin gaskiya tsakaninku da mahalicinku zufar sannan kuma alkawarin da Allah ya mana akwai cin nasara liman baka ga duk wanda ya tabbata akan wannan addini bai canza malar zauna kawai faƙala rustum rustum ya ce sami ito maƙalatikum kai na koji zancenku fahallakum an tu'akhiru hadha al-amr hatta nandira fihi wa tanzirun ba ku ganin mu dan tsahirta wannan al'amarin mu je mu nazarin wannan al'amari na wannan yakin da irin waɗannan maganganun da ku zo mana da su kuma ku je ku yi nazari ku ga shin wannan abin da kuka zo shin ko mai yiwa ne ba ku ganin mu ba da lokaci mu da ku mai kyakkyawan hangen nesa da nazari kuwa ƙala sai ce na'am kam a habbo ilaikun. ya ce gaskiya ka faɗa ya kamata a nazari amma zuwa wani lokaci a yau man au mai. kwana biyu ko kwana ɗaya kake son mu baka na nazarin da kai za ka yi kalala rustum ya ce a haba bal hatta nukati ba a halu ra'ayuna wa sa'o qaumina mu abinda muke so shine ka bari har sai mun yi rubutu mun aika ma manya-manyan mutanenmu masu tunani da hangen nesan cikinmu da kuma shugabanninmu waɗanda su ne jagororinmu su gaya mana abin da ya dace kuma ya cancanta mu muyi yi a yau arna kenan suna da magabata arna kenan suna da zuwar ra'ayi a cikinsu amma ku ku ja tunga ku ce wai an gaya muku wai daga kanku ba kowa anya anya akwai fitacin wani al'amarin allah ba fita cikin shi Allah ya sauwaka faƙala sai ce ma sannalana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an nu'akhkhir al'ada inda a aksara min ya yace kai ka sani mu fa annabi mu bai sunnanta mana mu ƙafa ga wani daga cikin maƙiya da muka zo za mu gwabza da shi sama da kwana uku ba mun gano wannan da kyau ku kwana uku ne kawai mu annabi ya gaya mana ba wani ka je ka haɗu da wani wai a ce wai kai ƙoƙarin tura addinin ka baya ƙoƙarin nuna suwana ko kaza ba naka bane saboda wai ka haɗu da bakon ido yau kuma in kun lura rubi'e cikin maganganun da yake faɗi nan kaf ba maganin da ya faɗi na zagi ko tsiwa ko cin mutunci ga rusto ko akwai sai ba sai ka kaji murya ka faɗi kalmomin ɓatanci da ƙarerayi sannan ne wai za a ce wai kai jarumi ba ne ai ka da jijiyan wuya alama ne ma na cewa ai baka fahimce da ake isar da sako ba za ka ta da jijiyan wuya ne sanda aka haɗu da waɗannan da waɗannan za a gwabza da sanda kake shajja'a mutane akan wani al'amari amma kana son ka isar da sakonka inda zai amfani natsuwa za ka yi ka yi amfani da kalmomi lausasa ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da wa'azi da hikimomi da hujjoji masu ƙarfi haka yake yi an fahimta? ya kwana uku ne notice ɗin kai fanzuro fi amurka wa amurhum kai nazarin al'amuranka a nan su ma can su je su yi nazarin al'amuransu a cikin wannan mudda na kwana uku waktar wahida min talatin ba'adal ajil cikin abu uku nan da na gaya maka ku zaɓi ɗaya kawai ciki ba ko ku miƙa wuya ku musulunta ko ku ba da jizya ko kuma a shata fage kawai a riga fara geniya da bugayya ba maganar ɗan kafa cikin ukun za ku zaɓa Ka ma fa an gaya masu cikin nazarin da za su yi kasu shallake ukun nan ba aji na hudu da za su bude iyakan azuzuwan kenan kowa ya nemi ɗaya daga cikin ramin da zai fada fada kafa a ciki faƙala sai ce a sayyiduhum ant kai da kake wannan maganan kai ne shugaban waɗannan mutanen ƙalala rubi'iyu ɗan khirash ya ce a ba ni ba ne walakin muslimun kal jasadil wahid hazihi kalimatun khalida kalimatu haƙƙin wa amana su musulmi duk inda suke kaman jiki ɗaya ne daga ran da ka ji musulmi yana ƙoƙarin fizgewan ɗan uwan shi daga jikin shi tambaya za ka yi kana nan a musuluncin ko ka bar musuluncin ko ko ka sarka musuluncin ne domin annabi ne ya ce mana su musulmi kal wahid shi ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was sihr haka annabi ya gaya mana kuma yace kalbuniyan yashuddu ba'dahu ba'da an gane yace ai muka um muslimina kal jasad wahid yajiru adnahum ala a alahum kaga wanda yake kasa ma sun je daga cikinsu in har ya ɗauki amana to shugaban ƙasa ma bi zai yana iya sa hannu a madadinsu baki daya kuma in sun gani za su ɗauka za su bi babu maganan warwarewa da juya ma ɗan uwa baya haka musulmi suke fashtama rustum wa ru'asa a qaumihi nan da nan rustum ya kira taron gaugawa shi da manya-manyan mashawarta masu fada aji daga cikin mutanen shi faƙala ya ce hal ra'aitun أعز a من كلام min kalami كوكو كنت بجن ko kun taɓa jin ko kun taɓa gani mutum wanda yake da buwaya da izza da maganganun maganganu masu shiga jiki da gamsarwa irin maganganu wannan mutum yana magana da confidence yana magana cikin aminci baya jin shakka da ɗar a cikin ran shi faƙalu suka ce ma'azalla suka ce mi ma'azalla an mila ila she'in min haza amma kai ku Allah ya kiyashe ka a ce kaman kai yanzu zaka karkata zuwa ga maganin wannan mutum wata da'udinaka lihazal kalb yanzu ka shirya barin addininka sau da wannan karan eh saboda wannan karan matsaya mu kalla babu mutane da ke cin mutuncin junansu su da junansu sewa Allah kafirai ne kawai ke wannan musulmi baya wannan sam diyan da ran musulmi ya ɓaci musulmi yana da tsari yana da saiti da yanayin maganin da yake faɗi amma su suna ganin duk wanda ba tunani ko ra'ayi irin nasu ba wannan bai gaza da kare a wajensu amma tara ila siyabi kai ba tafafin shi ba ƙazami kamar wani dama shi kafiri ya alamuna zahiran min alhayatid duniya faƙala sai ce wai lakum amma ku tir da ku la tanzuru ila ila siyam ne na ku na kallon tufafi wanzuru ilar ra'ayi wal kalami wasira tsira. ku kalli zancen ku kalli tunanin sannan ku waiwai baya menene ya zo maku da shi da tsarin amma shi ɗin ku aje shi gefe duk musulmin kware wannan yake kallo mun wannan da kyau ko duk musulmin kware wannan yake kallo amma wai mutum ya koma shi tunanin shi shine wane ne zai magana akan abin da muke so in zo da wannan za mu karba amma in zo da abin da ya saba mana ba za mu karba ba na rantse da alkur'ani wannan ba musulunci ba ne. mun gano wannan duk wanda ya zo da zance kowa ya karba ka shedan ne ya gaya ma Abu horera magana manzan Allah ya karba amma yanzu gaskiya ne mutum zai zo da ita an wani ya kalli gaskiyar nan za ta haifar mai da matsala sai ya tsalle sa kafa ya taka ma gaskiyar wuya kuma sai ya kirkiri karere sai ya zuba a gari kuma waɗanda suke ire-iren waɗannan karere kuma suna da awon aiki da kuma kira zuwa ga hadisi yaushe ne aka lalace da al'umma waɗanda suke da awon hadisi kuma so koma ƙarya illa mafi girma a duniyan hadisi shine a kama ka da ƙarya illa shi kiyaye shine sai yake cewa innal arab kun ga waɗannan larabawa ya na yastakhifuna bi wani ma'akil ba su ɗauki abinci da abin sha da tufafi wani abu ba waya nuna ahsab su mutunci suke karewa matsayinsu suke karewa amma daga ran da mutane so koma su dai mai za a samu na abinci da tufafi da wajen zama ko wannan al'umman ka sa mata lokacin karyewanta suna kiyaye martabansu ne wannan abin ne fasassar dauna suka zauna suka rubuta a cikin national anthem ko a cikin menene menene cewa aikin magabatan ba za mu taba bari ya tafi a banza ba ko wani ya bauɗar da shi ya karkatar da shi haka a hasa ɗin suke karewa ma mutanen yanzu kowa ya koma ya zai cika asusun shi ya zai gina manya-manyan gidaje ya zai mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza kaga mutumin da abin da yake ɗauka ya tallata ma duniya kowa ya ji cewa sufa ba wanda ya kai sa sanin Allah da kiyaye Allah da bin dokokin Allah ba abin da ya damis da ciwa-ciwa amma in ka ratsa shi kace wai wannan abin da kake yanzu ina ka samu shi in dai noma kake ba dai so biya ke maka ruwa a damina daya ba ya kai ka same shi fiye da yadda zai gaya maka sai dai nemo wata ƙirgin ya yi abin da magabata suka gina suka bari madadin manufan ta ci gaba sai aka watsar kaga hatta arna sun san larabawa manufa suke ginawa ba tufafi ba mun gano wannan da kyau ko ba riga ne mutum ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mahala ya ce sun ba'asu ya tulibu na filiyo mai saniyar rajulan kun ga a yau an tura masu ah, rubi'i ɗan khirash ko kuma rubi'iyin nan ya je ga sakon da ya isar kuma ga matakin da suka dauka to kuma notice din saura kwana biyu ya kare a yini na biyu sai suka kara aikawa cewa suna da bukatan a turo masu wani mutum kuma fa asa ilaihim huzaifata bin mihsin inda aka san musulmi suna da tsari yau idan aka zo aka ce a turo wani wani kawai sai tsalle ce ba a turawa wallahi ba za a tura ba ni na isa da ake cewa na ƙasa da su ma yana iya tafiya da yamunsu ba kowa ne shugaba ba an fahimci wannan yana daga cin abin da ya gigita kafaran makasan da aka zo rubuta sulon biya. ɗaya abin ya ɗaga masa hankali ba irin tsiwa da cin mutunci da samarin makka ba su yi ma'annabi da sahabbai ba da zagi da batanci ba abin da basu yi ba amma abin da ya koma cikin garin maka ya kashe mutanen maka jiki shine wai ba su taba ganin mutane masu tsari irinsu ba nan duk abin da muka yi don mu tunzara su mun yi amma ba su tunzara ba kuma a lokacin fa suna da damar mu 'yan tsirarin da muka je masu su murƙushe mu kafin a farga sun koma madina amma sai mai tsiya ta kuma iri-iri kowanne yana kallo ana jiran menene zai fada kun ga tun daga wannan kafaran maka suka sha jinin jikinsu cewa manzan Allah ya fi ƙarfinsu amma daga lokacin da kuka bari kowa a cikinku ya zama sarki kowa na iya isdarin hukunci yana iya magana kuma ta zama doka to ku rubuta wannan shine ranar farko na rushewanku an gano wannan da kyau ku wannan ne ranar farko na rushewanku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shine aka tura masa Huzaifa fatakallama hawa ma kalar ribi'i da ya je magana ya kamar irin maganan da ribi'iyu yayi ba daɗi ba ƙari wa fil thalis a cikin yini na uku su ƙara aikawa to shi ne aka aika masu da huzaifa bunul yaman mun gano wannan da kyau ku aka tura huzaifa aka ce je same su ya isar masu da saƙo mugira tubunin shu'uba mugira mugira tubunin shu'uba fatakallama bi kalamin hasanin ɗawil mugira yi wasu maganganu masu kyau kuma masu tsawo qala fihi rustum lil mugira a cikin wannan tattaunawa rustum ya ce ma mughira innama masalukum fi dukhulikum ardina ka masalul ziba ka san misalinku na shigo mana wannan ƙasa da kuka yi kuka faɗo haka to misalinku misalin ƙuda ra'al asla wanda ƙudan nan ya ga zuma faƙala ƙuda da ya ga zuma yana kwaɗayi to sai ba da sanarwa cewa man yosuli ni ilaihi wane ne zai isar da ni zuwa ga wannan zuman walahu dirhaman ni ko ne alkawari yana da dirhami biyu kyauta kun gano wannan wane ne zai aikin kisar da ni zuwa ga zumannin in sha ni ko ni alkawari yana da darhami biyu in ji kuda kenan kuda ya ga abin sha kuma yana sha'awa amma abin da yake so shine a kai shi mun gano wannan da kyau ko in an kai shi ga abin da za a samu na kyauta ina fatan mun gano wannan da kyau kaɗai abin da yake so kenan ana fa buga misali wa bil misal taftadihul ashiya falamma saqata alaihi yayin da ya samu wanda zai kai shi yana fadawa cikin zuman nan gari kafihi sai ya nutse a ciki kayan dadi ne a wajen amma kuma tarkon hallaka ne kaji misalin kafi garinmu da ya zuma ne akwai kayan dadi da lagwada ku da kanku kun sai ma kanku hallaka kuna shiga kun shigo mutuwa faja ala yatlubul khalas fala yajidu kudan yana tafa gamniya yana neman yanda zai kubuta amma bai samu ba ala yaqulu sai kuda yana cewa man ya khalusni wa zai kwace ni daga cikin zuman nan kayan lagwada walahu arba'atu darahim darhami hudu za a bashi yau darhami biyu suka kai shi amma yanzu ya ninka kuma kana tsamanin zai fita wa mislukum rusum yace ka gan ku ku musulmin nan wallahi misalinku ka matsalu ta'alam Misalinku, misalin dila da'ifun wanda wannan dila mai raunin jiki ne ga ciwo ga rama da khala hijiran filkaram wanda ya je ya shiga shingi na gonan inabin wani bawan Allah gashi mayunwaci gashi ramammi ga rashin lafiya ya zo ya shige cikin wannan gonan inabi falamma ra'ahu sahibul karam yayin da mai wannan inabi ya ganshi sai ganshi da ifan mai rauni ne rahimahu sai tausaya mashi fatarakahu sai bai shi dan samu dan inabin da zai dan ci ila ba mamaki in ya dan mai da jiki kenan sai koma falamma samina yayin da wannan dila ya ci inabi ya ci inabi ya kiba afsada shay'an kasiran sai ya bata abu mai yawa a cikin wannan gonan faja'a bijaishi wasta'ana alaihi bi gilmani faha'a me bi shi aka waye gari shi wannan dilan bayan bannan da ya yi banna masu yawan gaske sai shi mai gonan sanda yake son ya fitar da shi sai da ya gayya ya ɗibo yaran shi da kowa da kowa na shi faza habal ya kuruja yana son ya fitar da dilan nan falin yastafi lissamanihi bai iya ba saboda ƙoshi ya yi ƙiba ya yi ful fadarabahu ta qatalahu yana duka yana duka bai tsaya da duka ba har sai da kashe dila fa haka za ta juna min biladina rustum ya ce ma mugera ka koma ka gaya ma iyayen gidanka wallahi cikin wannan kaskancin za ku fita ku bar garinmu ana jina jigiyar sun masta shafa gadaban sannan rustum ya ƙara tunzura cikin fushi wa aka sama bishamsi ya rantse da rana la'aktulan na kumkatar ba ma matsala Allah ke mu gobe inda mawa'idu kuma suba gobe kawai ta ƙari da sai mun kashe ku mu mugera yadda ya gama wannan fuffuka da wannan zabare-zabare sai mu gera ya ce sa ta alam hmm. gobe ko Allah za ka sani sun makala rustum lil mugera rustum da ya ji an ce sa ta alam mai fara tunuwa mafarkin shi ya tuna mafarkin da ya yi duk barazanan da zai da kwatance-kwatance da musalce-musalce da ya gama kuma za ku yi mamaki shi rustum fa yana da yaƙinin in an kara za su samu matsala to amma tsakanin da Allah kun iya hasaso me yasa da ya zuke kan shi ya je imani zauna kalau ba me Allah matsayi ne duk mutumin da ba zai iya barin abun duniya don ya tsira da mutuncin shi yana da matsala kuma za a waye gari ya rasa duka shine sai ya ce wa mugera kad amartu lakum bi kiswa ni na ba da izinin aje a samu muku tufafi masu kyau masu tsada da za ku bulbula a cikin kwankalin ku ya kwanta bukatanmu don Allah ku koma wala amirukum bi alfi dinarin shi kuma shugaba za a ba shi dinari dubu dinari 20 daidai yake da naira 700 da wani abu na naira najeriya 20 kadai to za a bashi irin wannan so dubu kuma ba fa an ba shi ya siyo makamai bane a wannan zai zuba aljihun shi ne kun fahimci wannan da kyau ko wa kuma za a bashi tufafi shi ma irin na saraki wa markubun sannan da ababen hawa watan sirifuna anna amma abin da muke so da Allah ku gama ina ku ina ku ku koma gida ku hali mu komi za a yi mu kowa daga cikin sojojin ku sa a bashi ya fulun shi fakalar mugira mugira ya numfasa ce to wa ba'ad an auhan au auhanna mulkakum wa da fa'awawa da'fanna izzakum walana muddatun nahwa biladikum wa na'khudhu al-jizya minkum an yadin wa antum sagirun wa tasayyata siruna lana abidan ala ragmikum falamma qala dhalika istashata ghadaban duk da ya gama wancan maganar sai mu gira ya to a ba da an auhanna mulkukun za ku ba mu wancan dukiyoyin da ke gaya mana ne bayan da muka raunata mulkinku muka yi sa shi ya lagalaga ko wadda fanna izakun muka raunata buwayenku muka yi ragaraga da shi a lokacin ne za ka ba mu wancan abu wala na muddatu na hau biladikun kai mu ba mun riga mun ajama inda za mu kai mamayen a cikin garuruwanku mu riga mun gama tsara dukkanin dabarbarin yakin komi ya gama cika wani a hudar jizya minkum wanda suka rage mabilale sai sun biya haraji an yi yadin wahum sagirun haka za su kawa suna layi suna mika cikin kaskanci wasa ta na lana abidan kungon kunan ya kalli manyan garin gaba ɗaya ce sai kun bayan mu ala ragamikum kuma tilas ne ba ana son wai ka bine cikin da'a ba a'a za ka bune kana so ko ba ka so sai mun dumur ku da kasa sannan za ku zama bayinmu kudaji falamma kala zalik yayin da mugera ya faɗi wannan istashata ghadaban sai zuru fushin rustu kun gano nan da kyau ku ya zuru ya zuru ya tunzura to wannan ne ganawa na ƙarshe kamar ka ce an yi bayan la'asar dare ya yi garin allah ya waye ya aka fara gwabza faɗan da muka karanta a wancan karatun da muka yi kun san wannan tattaunawa ne kawo ba mu kawo ba bukata mun kawo ta ai an kara a kwanaki hudu da dare ransu ko kuma mun ji cewa an kada sa sun je sun shige babban birnin su ko ai akwai sauran tattaunawa ma ai don su musulmi don sun kore ku ko kun je kun yi wani abu still ba sa amfani da ɓacin rai da damuwa da waɗanda aka karkashe masu cewa za su ɗauki mugun fansa wala musulmi baya haka musulmi a natse yake shi sa muke son mu samu natsuwa kyakkyawa cikin abubuwan da muke da kuma tsari da kuma saiti diyan da mutum zai yunkuru ya nemi bata mana rai ko mana ƙarya ko mana sharri ko batanci mu natsu waɗannan abubuwan ko wallahi abin da ke wanzuwa shine gaskiya ina son ku ɗauko da'awan annabi ku haɗa da da'awan su abu don allah wata da'awa ne yanzu take da rai ku ɗauko da'awan annabi musa da na fir'auna wata da'awa ke da rai to duk wani abin da aka gina shi da tubalin toka na ƙarya allah ya kyale shi ko baka ɗiga mai ruwa ba ma zai watse da shi. gaskiya koko duk yadda ake kokarin daddanne ta wallahi sai ta yana so sai ta bayyana shi za ka dai kawai kuma kai ka tanji gaskiya kayan neman zaman lafiya yan sarraka su sun gudu sun je sun rutsa garin idan yanzu ne kawai sai kowa ya fusata ya ce a ci gaba da jifan garin sai an watsa shi kowa zama shugaba wane ya zagi wane cin mutunci wane ya kaza kai mai wannan ɗabi'an ko ko kyale shi kai yau da gobe kawai za ta maganin shi shi ne akwai rashin lafiya akwai shekaru akwai mutuwa akwai kaza ko baka ce mai komi ba mun gano wannan akwai yau da gobe kal ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi wa yatika bil anba'i man lam tabi lahu batatan wa lam tadrib lahu waqta maw'idi kai dai mu abin da ke damunmu shi ne gaugawa sanda sabai suka kawo kuka wajen annabi irin wahalar da suke sha a hannun kafirai yana kwanci a inuwan ka'aba magana da annabi ya gaya masu shi ne kuna gaugawa ne ku dai tasta'ajilun In mai gaugawa sai na dama Allah ka taimake mu falamma haz yayin da aka kwafsa wancan yaƙi su rustum suka watsi aka dargaza yaƙinsu suka tsere wala ja aksaruhum ilal mada'in mafi yawancinsu suka shige gari ne da ake ce ma mada'in wala hikahumul muslimuna ila abuwa biha musulmi suka riske su ga sa kofan gari dama an gaya musu wa kana sa'ad kada ba asa ta'ifa min ashabihi ila kisra sa'ad sai ta da wasu jajirtattu ƙwararru waɗanda suka iya zance ya tura sai ya ce je su samu sarki kisra ya da'unahu ilallahi qablal waƙa'a. tun ma kafin yakin ba, sai da aka aika ma shi kisra ana kiran shi musulunta mun yanzu dan Allah kana ganin malaman akwai wanda zai nemi ganawa da wani gwamna ko minista ko wani darakta ko wani shugaban kasa da yake arni ya kira shi zuwa ga musulunci farkon abin da zai fara shine mai zai samu akwai ɗaya daga cikin malamai na ahudu sunna da ke kasan nan da ya ji wajen wani gwamna kafe da yake abin arziki ya yi wannan abin arzikin ba mai son mai ba da labarin yayi yana zama sai ce ina kiranka zuwa ga musulunci ka musulunta ka tsira yi mai wa'azi yi mai wa'azi kusan awa ɗaya da wani abu gwamna ya ce to na ji allah ya saka maka da alkhairi ka sa abin mamaki duk nan ba wanda ya taɓa man wa'azi in musulunta sai kai ba wani ne gwamna ya kowane kuma ba wani ne mai wa'azi ba alhazan sa'idi ne an gano wannan ya ce ba wanda ya taɓa man wa'azi in musulunta ɗariƙa ne shi'a ne izala ne salafiya ne wannan lissafi na ne babu ya ce to zan yi nazari insha Allah za ka ji sakamakon nazari na sai ɗauko miliyan hudu ko miliyan takwas sai ba su ya ce ga sunan aje a yi buɗe baki a sha ruwa sai alhassan sai da ce ne ba wanda ya kawo ni ba abin da ya kawo ni shine na zo maka wa'azi ne kan musulunta ka tsira ranar lahira yayi yayi sansa ce ko sule ba za mu karba ba abin da ya kawo mu kenan haka suka kama hanya ko sule bai dauka ba ana fita yan rakiya suka ci kaka tsayin ku ka daban alherin da kuma aka yi mana fa nan za ka ji ustazai da awai da hadisansu da ya sake ya tsawon nan kudin ko yana fita zai ci abin da ya kawo shi kenan shi kuma shi tsallon na jan kaya kenan ya kashe wa'azin amma har ya kowai koma ga Allah wannan maganar na su kan sha kwan zuci na jinta yanzu kama yana jinta haka yi kamace mu malam wanda ba addinin ku ba ma musulunci ya ce ka kira shi bil hikimatu wal mau'izatin ina ga wanda kuma addinin ku ɗaya inda zaka gane an fasa kilayi ne ba kamar jirgin ƙasa ne sauka akan taragon shi me zai faru to shi ke nukwai ta lissafi kis ala haza da kun jirgin sama ya taɓa gudun shi na ƙarshe sai kuma ce ya sauka akan tarago shine halin da ake ciki yanzu kar ma ka auno wani abu in ba wannan ba wanda ba addinin ku ɗaya ba an ce ka kira shi kuma ka lallashe shi in ma ya ce ba zai bu ba aka ce ka ce ba da jiziya sai ya taurari wannan kuma addinin ku ɗaya ka halatta mutunci shi ka halatta jini shi halatta komi na shi anya ina ganin dai wannan addinin ba dai wanda aka aiko annabi da shi ba ne jirgin ya sauka kan tarago shi kenan wallahi ya sauka kwata-kwata Allah shi kiyaye aka aika mashi shiwa ga abin da yake bukata da shi fasta'adhanu ala kisra suka je suka nemi izinin ganawa da kisra shi sa shugaba ko diyan da yake kabi tsarin protocol ɗinsu in aka je aka ce za a gan shi ka ka tsarin da suke da shi yanzu in kun ce za ku je ku ga sarki kuna zuwa sai fadawa suka ce ku cire takalmi ku cire me bukatan ku ku gan shi in kuka je suka ce sai kun zauna a ƙasa ku zauna duk habaicin da za su yi muku wallahi si muku ba cin mutuncin da fadawan garin nan ba su mana ba da malam akwai sanda muka je sarki ya kira mu fa muka je da yake mu ba mu san sadakin fada in an je fadawan tun a gefe ake dan mika masu wani abu ba wallahi ba mu sani ba kawai muka je muka shiga aka ƙara gayyata mu muka ƙara zuwa ashe wancan zuwan sun ji haushi muna shiga sai suka fara mana habaici gaishe ku 'yan izalan gaugawa <laughs> mu wani samfarin izala muka zo da ita amma wace iri ta gaugawa kuma waɗannan mutane ina maka rantsuwa da Allah kowa ya je gabansa sai sun san abin da suka samu shi wannan gwamnan ya je fada tun daga zai shiga fada suna hattara hattara ne cire takalmi kai gwamna ba haka yi wuce tap tap ya je nemi kujera zo ne a harɗe kawai mulki kenan kama an kai ba mulki ba ne in ka je ciri eh mana a wancan zaben ai janar ya zo sanda ya iso ana addu'a ana addu'a liman yi ta addu'a yi ta addu'a yi ta addu'a ana son janar ya zo a gana da shi ya tafi kaza kaza can sai suka daga ido sai suka janar a tsaye shi ma yana addu'a nan da nan kawai suka ce ah, sallallahu alaihi wasallam liman bai da addu'a ba kawai suka shafa mai sai wani kawai ya kara min liman babban riga a bakin shi kawai <laughs> me kake roƙo gashi ya zo ai so sallallahu alaihi wasallam ba liman na da shi kawai sun shafa kawai aka sai aka rufe bakin shi kawai da babban riga kawai masu waɗannan mutane wani suke ba da labari an ce an je makabarta aka ce sarati goma gaisuwa ga annabi suka ce ƙarya kake liman sarki ɗaya zai ɗaya zai ya raka ce goma wai su matsalinsu ba wai sarki ya rena annabi ba ne don mai talaka zai ba sarki umarni za ka ce sarki ya goma ina laifi ma ka ce a yi ma'annaba salati sarki ya ce to a biyar ko kaza ga umarnin daga bakin wa amma sai ka ce wa sarki ya goma ƙarya kake ɗan talaka ɗaya zai yi waɗannan mutane ina gaya maku ne sai kun san yadda suke fa in ba ku san yadda suke ba ka je ka faɗa masu allahil azim abin da ka ji yi sai ka rasa shi duk su gama hayaniyar su je ka zauna duk abin da za ka faɗa sai ka je da saƙonka mai kyau ka faɗi kan ka fito rabinsu sun zama naka za ka gane sun zama naka ne kana fito fitowa kaga irin kallo da magana da su sarƙa maka amma ka ji wallahi tallahi sarkin bai isa ba sai wani kwaɗa maka mari kuma ba abin da za a yi Allah ya mari banza ka ce ina ƙadun ƙorani sai ya maki bakin baka ji yadda ake masu kirari ba ka ce don allah bari ya ji kamar zagin shi kai ya ce sarkin na tsaye kun gano wannan kyau ku sarki na tsaye ka ce mai wai don allah bari kun fahimci wannan lokacin da aka bude sultan bello fa sarkin wucewa zai zoye sai tunkaro ta kofan glass a rufe take fasa ta suka yi suka bankare ta sarki ba zai dawo ba kafin ya iso tafiya yake su ga kofin suka jinjina suka ji a rufe take ba ai malam kawai suka fasa glass da suka bankara kofin kawai ana ƙarya kuke mai duniya ta nan zai fi ƙarya kuke ta nan zai fi an fa zo buɗe masallaci ne ana murna an gyara to ya biyo hanya an rufe a ƙarya kuke yayin talakawa to shin da suka zo sai ku bi su a hankali in suka da ba sai ku gyara goban kun taya sai ku yi gayyatan su sai ku gayyato irin naku wanda in ya gani arfa zai juya kuma ba wani dalilin zai ce ba za a je masu wazi ba amma in kun je ku bi ka'idansu don haka suke ku kalli zaman fada ba abin da malin yi na tsiwa a wajen nan ba taka shi da ba a yi da tsokanin shi ba amma malin tsebi mai ya bi doka da oda haka ake so karka yi duka ce za ka taka gwamnati kai ba gwamnati ba na rantsi da Allah duk zafin kanka in ta ga daman sauke maka shi billahi Al'adun za ta sauke maka shi ha'a kwangiri sai a ɗauke ka kai ina gaya ma gaske ita gwamnati ku? ka bi ta a hankali kawai Allah maɗaukin sarki ya samu gani gwamnati sai Allah inda mutum ya hau wajen na aka ce shi ke da executive power malon ka bari kawai ta rantse da Allah ana rantsar da kai aka change of guard an samu matsala kawai duk wanda yake ganin wai wane ya fi wane karya ne fa Allah in ya gada yanzu a ƙasan nan kana tsammana ko wanda za ka ce ya gagaru kowa ya ma gaya ma kowa ya ce ni na kowa ne ba mallakan kowa ba ransu shi ya san kujeran ne yau in ya ce ka kwana tsaye ku na rantse da Allah sai ka kwana billahi lazi la ilaha illa ko da kai gurgu ne ba ka tashi ko sai an buga maka wani makaman da sai ka Allah sai ka miki na kawo maka wannan ne don kusan ya aka yi wajen zuwa kisra kawai yan tura ustazai ne sun je kawai masu tsagera masu zafin kai kawai sun je sun zauna suna da ka'ida in an zo a zauna a gaisuwa ku dai abin da shari'a ya hana ba za ku shirka don kun je fada ma ba ka je ka ce sarki salamu alaikum ka miƙa mai hannu ba zai ba ka ba tun wuri ma kakkai wannan da kakka ja fitina ko ba tsoro ne wa muke ji ba abin ka'ida ne ba zai baka ba in shi ne ya miƙa sai ka miƙa ka bi ƙa'idojin sai ka isar da saƙonka ka tafi lafiya lau amma wani ce Allah ne ya ci a yi gaisuwa manzan Allah ci kaza dole haka za mu yau aka saukar da ayan amma ƙur'ani ya yi sauka ba bittaddar don ba kaɗan kaɗan kaɗan har saƙo ya isa amma mutum ya je da zafin kai sai ka kasa isar da sakon da baka isar inna allaha ya sultan ma la ya akwai abin da zaka shekara ɗari kana wa'azi da alqur'ani wallahi ba zai kai ko'ina ba amma idan mai mulki ya tafi gwamnati ku yanzu yanzu nan sai magance abin dare ɗaya yanzu duk wahalar Ahmad dan Hambali suka sha ba masu mulki suka je ba ba wallahi wannan nasiya ne nake mana mu zama masu kan gado da natsuwa Allah duk yana ke daukan kanka ko akwai wanda ya fika idan kawai ya gida ma ya bakka ya bakka to yanzu dai yanzu mun yi ladabi za mu shiga fada ko ku zo mu ci fasta'azanu ala kisra suka nemi izinin shiga wajen sarki kisra fa'azina lahu kisra ya ba su izini wa kharaja halal balad sanda suka shigo garin mutanen gari suka taru yanzu runa ila ashkalihim suna ganin yanayinsu kamar kai ne suka tafi abuja yan abuja su fito don allah akwai kwalliyar da za ka yi dan abuja girmama ka waɗannan bara suka zo koko yanci rani ne koko waɗannan yan gudun hijira ne koko waɗannan mai kawo su Allah kaɗai sa abin da za su siffanta wa ardiyatihim ala awatikihim suna kallon yan tsimmokararsa da yan makamansu a rataye a wuyansu wasu ya ɗihim da yan bulallakinsu da suke bugun dabbobinsu bi aidihim a hannunsu wani al fi arjulihim ga yan takalmansu na faɗi kowanne ya sa karar da ya ganin irin shiga na osa zai ɗan ɗagaggen wando haka sun ɗan sa ɗan mafi ɗan igal ɗin nan a wuya ga yan bulalansu a hannu haka suka zo suka wuce wa khuyulihim ad-da'ifa da yan dawakinsu su ramammu da abincin da zaka ci ma ka samu ne ballata na doki mun gano wannan da kyau ko wa khabatu al-ard bi arjulihim suna taka kafa kasa da dan takalman da ƙafafunsa haka suna tafiya ga sun dan cikus cikus cikus ta ajabu yata'ajjabuna minhum suka rika mamaki kayatal ajab mamaki mai girma kaifa musul haula ya karahu na juyo shahu yanzu waɗannan ne za su fi ƙarfin sojojinmu ma'a kasara ta adadu ha ta da yawan adadin sojojin wa udadihim da kayan yakin su? mamaki suke waɗannan wai lokaci kenan falon masta'adanu alal malik da suka isa fada kasarul abiyat suka shiga gidan sarauta Maluku malaku yazdajrat azina ya ce su shigo hun ajlasahum ya dai. kun ga arna ne ku an ba su izinin shigowa ba wanda ya tsaya ce walla ƙarya ne ba za ku shigo ba ni na hana amma cikin musulmi akwai masu wannan ko babu duk wanda ka ga suna tare shugaba ya ce a yi wani talaka ya ce ba za a yi ba kuma ta zauna ko ka rubuta masa ranar watsewa in da kai ake ka koma gefe kawai kai haka in dai zai zama mutum biyu ko uku ko hudu suna da kalma na cewa al'amurwan na haya a hannunsu allah sai ya karya su mutum ɗaya ne a musulunci ke ba da doka kun gano wannan don ba a dami sabi a bage ɗaya ba a yi ɗaya ake yi ɗayan ko sai ta zama kyanwa Allah shi kyauta suka shigo wa ajlasahum bayna yadayhi sai ya zaunar da su a gaban shi wa kana mutakabbiran sarki ne mai girman kan gaske kalilal adab sannan bai da ladabi bai da manner of approach irin magana da yake gaya mutane ba da'a a cikinta ba girmamawa sakin magana yake kawai yadda ka san ya cika shi kasan mahaukaci ne da ya gaza kaje fa daɗi to kai ya za a yi kashi ya daɗi in ba kai mahaukaci ba babu tsari babu saiti na tuna wani labari mai gida ne ke da jama'a shi mai gidan nan kowa ya yadda a garin ma duka in dai tsara bayani ne da hikima da fasaha ba wanda ya kai shi to cikin waɗanda ke tare da shi in yana son ya aika da wani saƙo a madadin shi a isar akwai ɗaya daga cikinsu yake aikawa duk sauran ba suna nan kun gano wannan ana nan su sauran sai suke cewa to ya kamata shi wannan bayan tafiya mai gidan fa wai suna ganin ya kamata a zo a yi zaman tattaunawa da su da shi su kalubalance shi inda ina nan zan iya ba su shawara su ji sai in ce yi?' don dama a cikinku in ana neman mai hikima da fasaha da azanci banda mai gida sewa to kakkuyi da ku gaba da gaba da shi don billahil azim sai ya bakku da mugun tarihi ko da koko kuka fara magana ko shi kun fahimci wannan da kyau ko kowa ya fara billahil sai ya bakku da mugun tarihi komin daren dadewa wannan labarin ni na san da yawan kusan san an yi shi Allah ya taimake mu tufi da ladabin zance sun ala ya tsalohun an malabisihim sai rika su sunayen kayan jikinsu hazihi kai wannan wulan naka masmuha sarkin nan ba karamin takadari ba ne kaya sunan wadanka wadda ka zamansu ba wai an zo tattauna ne za a yi mai wa'azi in kai ne wasu suka ce ya su da hannun sai ka fara jan aya ba wajenta ba ne jafa jama'a samu suna na wulakanta mu bayan Allah ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kada kafartum ba da da bai ardan ne shi kuma wannan kafirci wannan ayan a kanka take shi ba kan shi take ba shi dama ya kamata ku yi expecting ma abin da ya wuce haka kamata ya daga zaman ku ya sa dan mammare ku tukuna wai ba nan ne na baku labarin yan fashi ba da suka tara masu wa'azi aka ce shugaban su yi wa'azi amma kar ya karanto awaye masu matsala ya je ya dawo aka ba shi mintoci gama wa'azi tsab awai masu matsala shine kafa ya karanta ayan da ke cewa fashi ba kyau su ne kakkai wa'azi mai matsala mai damuwa a cikin shi ya gama wa'azi aka ce waɗannan fa ‘yan agaji kenan su ɗaya waɗannan masu ba mu tsaro ne ce a a hana kuma mota kwakwance masu bel aka ce ba ku da tauhidi ba mai tsara malam sai Allah inda akwai mai tsara malam ba Allah ba da kun iya tsare shi ba mu kama ku ba sau da aka tauhidin ku ya lalace mu lalace biyar biyar aka sha su bulala sha biyar biyar za a sallame za ka ce kai shirkan mutanen ta ƙara girma a ƙara masu biyar biyar don kusan ba mai tsara kuwa sai wa waɗan fashi ne zai gaya maka tauhidi yau in ka sa abin da kake duk wannan hayaniyar da ake sai ka haƙura ka ce gaskiya ne don ka bar wajen amma ka ce ƙarya kake bille baka tas sai mu je kariya kuma next duk inda kake wala ka natsu yanzu malaminka zai iya faɗin wata magana ya kwan lafiya wala ka sake ka maimaita ta kamar sai wuyanka ya kai haka wallahi akwai maganar da in ka sake ka maimaita ta ka jawo makan ruwa mun gano wannan billahi lazi sai ka sha mamaki akwai yanayin abin da zai zuwa ce kun ji tsoron ka ce eh kawai kai shuru mun fahimci wannan Allah sai ka zauna lafiya yanzu cikin almara da ake faɗi wannan fa a garin ne fa da malamin garin nan ne wannan abin da na baku labari amma akwai bar da dukun sani ban fashi ne suka tara mutane aka ce mata su na maza su na wani shiga sahun mata su kai ba namiji bane cewa wallahi ranka idin nan duk mata ne su ma dan cayi karamba ne kai su ai ba amma namiji anan ce ku aka ce da kusan miliyan a tare da shi suka ce saboda hikimanka koma mota to wannan hikima nashi tsakanin da Allah ai sai a ta miliyan guda amma yanzu menene amfanin an ta da kwace na shau don gaskiya aka yi a yabe ga kai wauta ɗan bashi ne suka tara mutane aka bincika motan ko ina ba kuɗi aka caji kowa ba kuɗi can wani ɗan bashi sai kallo na ba sakwace na shehu ya ci haka aka don gaskiya aka yi ku ce kuɗi yace suna nan mun gangama mun ba direba ya boye a safaya taya da bugun ɗaya irin ku yanzu don Allah wannan gaske mai amfaninta zafa a taho ne aka tara kudin aka ba direba sai ya buɗe spare tire sai ya zuba kudin in an je kasuwa sai ba kowa nashi an kujin mabarayi sai aka ce wai na shehu don gaskiya aka yi ku ina kudi ya ce suna nan mun gangama mun ba direba ya ɓoye a spaya taya saboda mugun ɗiya ku. don Allah ne amfani wannan gaske. gaskiyar subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum